صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد Radio VOH Hausa kamo a cikin shirin sa na yammacin yau Juma'a to Hajji babbar rana. Muhammad Amin Ibrahim kewa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauke da su. da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya bayan sai mu kawo muku shirin na afirka a yau tare da sunusun inowinti daga nan sai shirin na murin mu saurare wanda hassan barka zai gabatar shirin kissoshin rayuwa an tafi tare da tahir amin sai kuma shirin amsoshin fikihu tare da sheikh dr abdulkadir mubarak da ƙarshe kuma mu kawo muku shirin na duniyar mu a yau amma kafin nan sai a gyara zama domin a saurari shirin na kukun san tare da Abdullahi Salihu Katsina. Kokun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a biyar ga watan Nuwamban shekara ta 2021. da daidai da 29 ga watan rabiu awal na shekara ta 1443 hijira kamariya masu ware kokon san cewa shekaru 142 da suka gabata a rana irin ta yau biyar ga watan nuwamban shekara ta 1879 james maxwell wani masanin ilimin kimiyyar lissafi daga yankin scotland ya rasu an haifi james maxwell a yankin scotland na kasar birtaniya a ranar 12 ga watan nuwamban shekara ta 1831 a shekara ta 1871 ya rubuta littafin sa da ke magana a kan jujjuyawar igiyoyin karfin wutar lantarki da magana ɗisu wannan ilimin da ya gano ya sa aka mai da shi shugaban sashen ilimin kimiyyar lissafi na jami'ar cambridge ta ƙasar birtaniya james maxwell ya rubuta dokokin ilimin kimiyyar lissafi bangaren wutar lantarki da kuma kimiyyar sanadarai sai dai james maxwell bai yi nisan kwana ba domin koyar su yana da shekaru 48 a duniya a shekara ta 1879 da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru bakwai da suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan nuwamban shekara ta 2014 george jordan wani marubuci kirsa ɗan ƙasar labanan wanda ya rubuta littafin sautul adalatul insaniya ya rasu an haifi george jordan a garin marji'iyun na ƙasar labanan bayan kammala karatu ya zama malami mai karantar da falsafa da kuma adabin larabci a jami'ar beirut ya kuma rubuta littattafai da dama ɗaya daga cikin littattafan da ya rubuta mafi shahara shine littafin na mai suna imam ali sautul adalatul insaniya wanda ya wallafa shi a cikin mujalladai biyar an tambayi george jordan akan cewa me yasa ba zai rubuta littattafai akan sauran halifofin musulmi ba sai ya bada ansa da cewa ba wai domin sauran halifofin musulmi ba su cancanci rubuta littattafai akan su ba ne sai dai ya ga cewa duk da cewa shi kirsa ne amma ya yi rubutu ne akan imam ali saboda irin ɗabi'u da suke cikin ma'amalarsa da maƙiyansa inda ya ce a cikin wannan ma'amalar mutum zai ga hikima da kuma 'yan adamtaka da tausayi a takaice yayin da su kuma maƙiyansa ba su san wani abu ba sai kisa da azabtar da ɗan adam da cin mutuncinsa da keta alfarmarsa kan haka ya ɗauki wannan bangare na rayuwar imam ali ya rubutu a kansa kuma ya rubuta littafi akan haka inda ya sanya ma littafin suna sautul adalatul insaniya ko kuma the voice of human justice wato sautin adalci na 'yan adamtaka. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 5 da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma ashirin mu na rana daga karfe biyu da minti ashirin. zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. ga labaran duniya mai karantowa Muhammad Amin farko muhimman su. Ƙasar Iran na da uranium mai nauyin kilogiram 25 daga cikin kaso 60 cikin 100 ta tace. Ƙasar Nijar ta sanar da zan makoki na kwana biyu daga yau Juma'a bayan kashe mutane 70. Ƙungiyar Hezbollah ta kasar Lebanon ta kira ga ƙasar Saudiya ta nemi afuwar al'ummar Lebanon. gwamnatin falastinu ta yi da isra'ila kan rusa masallaci ya ta yi a arewacin kogin jordan yanzu kuma ga cikakkun labaran kasar iran na da uranium mai nauyin kilogiram 25 daga cikin kaso 60 cikin 100 ta tace kakakin hukumar kula da makamashin nukiliya na kasar iran behrus kamalvandi da yake bayani a bayan bikin baje kolin kayayyaki na saurin da iran ta samu a shirin nukiliya a yau juma'a ya faɗi cewa matakan da Iran ta ɗauka wajen rage kaifin takunkumin da aka gaba mata ya ba hukumar damar ci gaba da gudanar da ayyukan ta cikin nasara. A ranar ɗaya ga watan Disamba shekara ta 2020, ‘yan majalisar shawara ta ƙasar Iran suka kada ƙuri'ar amincewa da dukkan rinjaye game da shirin da hukumar ta gabatar musu da ya buƙaci ta jingine aiki da wasu yarjejeniyoyi da aka cimma a da ake yi kan shirin ta nukiliya a shekara ta 2015 da ake kira da JCPOA. Tuni dai kasar Amurka ta jinye daga tattaunawar lokacin mulkin Donald Trump a ranar 8 ga watan Mayun shekara ta 2018 sai dai sauran kasashen turai da ake tattaunawa da su sun ci gaba kasancewa a ciki. Hakakin ya ce bisa dokar da Masar ta amince da ita ta buƙaci hukumar nukiliya ta Iran da ta rage akalla kilogiram 120 na kashi 20 cikin ɗari na cin uranium a duk shekara. inda yanzu haka abin da take aje da shi ya zarta kilogiram 210 ƙasar Nijar ta sanar da zaman makoki na kwana biyu daga yau juma'a bayan kashe mutum saba'in rahotanni da ke fitowa da kasar Nijar sun bayyana cewa shugaban ƙasar Muhammad Bazoum ya sanar da zaman makoki na kwanaki biyu daga yau juma'a bayan da wasu da ake zargi masu ikirarin jihadi ne suka kashe kimanin mutane saba'in an kai yarin ne a yankin da ke kudu maso yammacin kasar da ke kan iyaka da kasar mali ya rutsa da wani magajin gari da kuma shugaban wasu dakarun sa kai yanzu haka dai ana ci gaba da bincike wajen gano wasu sauran mutane da suka tsere yanzu haka dai ana ci gaba da bincike domin gano sauran mutane da suka tsere da ransu sai dai zuwa yanzu babu wata kungiya ta fito ta ɗauki nauyin kai harin rahotanni sun nuna cewa sun kwashe gawakin 'yan uwansu da aka kashe a batakashin jamhuriyar niger dai na fuskantar hare daga masu ikirarin jihadi a iyakokinta da mali da burkina faso da tarayyar najeriya a wannan shekarar kawai sama da mutane 500 ne aka kashe sakamakon irin waɗannan hare da rikice-rikice a kudu maso yammacin kasar. Ƙungiyar Hezbollah ta yi kira ga ƙasar Saudiya ta nemi afuwar al'ummar Labanan. Sheikh Na'im Qasim, mataimakin sakataren ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar Labanan, ya faɗi cewa ƙasar saudiya tana cikin damuwa saboda ta kasa juya a akalar 'yan siyasar ƙasar labanan duk da makudan kuɗaɗe ta kashewa a ƙasar ga magoya bayanta ya faɗi cewa ɗaya daga cikin dalilan da suka jawo rikice-rikicen baya-bayan nan na ƙasar labanan shine saboda ƙasar saudiya ba ta iya rufe mummunan asarar da ta yi ba a yankin don haka ta zaɓi kunna wutar yaƙi a ƙasar domin ɗaukar fansa ya ce ƙasar labanan mai cin gashin kanta ne kuma za ta ci gaba da kiyaye alaƙa ta da ƙasar saudiya sai dai ba za ta amince a yi mata katsalandan a cikin harkokin gidanta ba wannan lamarin yana zuwa ne bayan da ministan sadarwa na ƙasar labanan george kurdish ya kira da a kawo ƙarshen yakin da saudiya ke yi a ƙasar yaman wannan ya sa ƙasar saudiya ta fusata ta janye jakaranta daga beirut ita ba ƙasar labanan ta yi wa jakaran nata kiranye da ke birnin riyadh yayin da ita ma haɗaɗɗen dawar larabawa da kuwait da bahrain suka bi sauran saudiya wajen yi wa jakadunsu kiranye da ke kasar ta labanon to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran gwamnatin falastinu ta cir da isra'ila kan rusa masallaci da ta yi a arewacin kogin jordan rahotanni sun bayyana cewa hussam abu al-rub ministan kula da harkokin addinai a yankin falastinu ya da matakin da isra'il ta ɗauka na rusa wani masallaci da musulmi ke ibada a ciki a wani yanki da ta mamaye da ke arewacin gabar yammacin kogin jordan kuma ya bayyana matakin a matsayin tsokana da ke ta hurumin wurare masu tsarki na musulmi har ila yau ya kara da cewa rusa masallacin da isra'ila ta yi ya keta dokokin kasa da kasa da ta haƙoƙin kare haƙƙin ɗan adam kuma wannan babbar barazana ce ga musulmi kuma ya zama wajibi a ɗauki tsoron matakai da suka dace wajen hana ƙara afkuwar haka da kuma ci gaba da mamaye yankuna da yankunan falasɗina da isra'ilan ke yi da hakan zai iya jefa yankin baki ɗaya cikin rikicin addini wani jami'i a gwamnatin Falasɗina mai suna gassan douglas da ya gane ma idan sanda lamarin ya faru ya bayyana cewa a jiya alhamis ce sojin isra'ila suka raka motar buldoza zuwa garin doma inda suka rusa masallacin baki ɗaya suka haɗe shi da ƙasa. daga ƙarshe ku cewa ƙungiyar ƙwallon kafa ta real madrid ta zama ta farko da ta ci ƙwallaye sama da dubu a gasar zakarun turai real madrid ta yi nasarar doke shakhtar donetsk da ci biyu da ɗaya a wasa na hudu a rukuni na hudu da suka buga a sifaniya, karim benzema shine ya fara zura ƙwallo a karawar wadda ce ta dubu ɗaya cir da real madrid ta zura a raga a gasar cin kofin zakarun gashen turai ana tsakiyar wasan ne sai karim benzema ya samu sa'a ya ƙara zura ta biyu da hakan sa kungiyar ta ci gaba da kasancewa a saman tebur na hudu miguel monos shi ne fara cewa real madrid kwallo ta farko a european cup bayan ta doke sarvete a waje da ci biyu da babu a karawar zagayen kungiyoyi goma sha shida kwallo na ɗari hudu kuwa a shekara ta dubu ɗaya ne aka zura ta a raga bayan da sebastian losada ya ci wasan da real ta tashi biyu da biyu da swarovski tirol Guti shine ya zura kwallo ta 500 a raga a wasan da Real Madrid ta doke Sporting da ci hudu da babu a kani na 20 a hafatawa cikin rukuni a kakar shekara ta 2000 kuma ta shekara ta 2001. To ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan suka zo muku daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. To bayan da aka saurari kun labaran duniya, bari mu kawo muku shirin na Afirka a yau tare da Sunusi Wunti. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun furucin Firaministan gwamnatin ƙasar Habasha ne cewa ƙoƙarin mai da ƙasar kamar Libya da Siriya ba zai taɓa yin nasara ba da ni wunti zan ja jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. mahukuntan habasha sun yi kiran gudanar da shirin kare babban birnin kasar addis ababa bayan da 'yan awarar lardin tigray da ke arewacin kasar ta tigray people's liberation front suka yi barazanar afkawa birnin bayan da suka samu nasarar kama wani gari da ke yankin amhara mai nisan kilomita 380 daga birnin addis ababa fadar mulkin kasar gwamnatin habasha ta yi da'awar cewa mayakan kungiyar tigray people's liberation front bayan mame garin na gombolcha sun kashe matasa mazauna garin fiye da ɗari kungiyar 'yan awaren ta tigray people's liberation front bata mai da martani ga da'awar gwamnatin kasar ba wanda ya zo sa'o'i bayan kakakin kungiyar ta tigray people's liberation front ya yi da'awar mame garin gombolcha da filin jirgin saman garin baya ga garin gombolcha mayakan kungiyar tigray people's people's liberation front sun kuma yi da awar kwace iko da garin desiya a yankin amhara da awar da gwamnatin habasha ta karyata amma shaidun ganin ido sun bayyana cewa ana gwabza gumurzu tsakanin sojojin gwamnatin habasha da mayakan 'yan adawar tigray a garin tun daga ranar lahadin da ta gabata wani mazaunin garin na disiya mai suna tadesi 'yan shekaru 32 a duniya ya bayyana cewa akan idansa ya ga lokacin da mayakan kungiyar Tigray People's Liberation Front suke kutsawa cikin garin na disiya don haka ya tsere domin tsira da rayuwarsa a nashi bangaren sakataren harkokin wajen kasar amurka anthony blinken a ranar litinin da ta gabata ya bayyana cewa tabbas ya samu rahoton cewa mayakan kungiyar 'yan aware ta tigray people's liberation front sun kwace iko da wasu garuruwa masu mahimmanci na desiya da kombolcha da suke yankin amhara kamar yadda anthony blinken ya bayyana a cikin shafinsa na totar cewa tsawaitar yaƙi tsakanin sojojin gwamnatin habasha da mayakan ƙungiyar tigray people's liberation front ya janyo mummunar matsala kan ɗan adam sakamakon haka ya jaddada yin kira ga dukkanin ɓangarorin biyu da su ɗauki matakin dakatar da yaƙi a tsakaninsu ba tare da ginda ya sharaɗi ba gwamnatin habasha ta sanar da kafa dokar ta ɓaci a dukkanin sassan ƙasar sakamakon fuskantar barazanar tsaro daga gungun 'yan awarar ladin tigray da watakila suna samun nasarar nasarori da kuma tunkarar babban birnin kasar hakanan gwamnatin kasar habasha ta kirayi mazauna birnin addis ababa da su shirya kare kansu da garinsu ta hanyar ɗaukan makamai kamar yadda prime minister abiy ahmad ya furuci da cewa yana da tabbacin gwamnatin habasha za ta yi nasara kan mayakan kungiyar 'yan awaren kungiyar tigray people's liberation front tare da jaddada yin kira ga al'ummar kasar kan daukan makamai domin kare kansu tun bayan kafa dokar ta ɓaci rahotanni masu karo da juna suna watsuwa cewa jami'an tsaron habasha suna kama 'yan lardin tigray a birnin addis ababa kamar yadda wani shaidan ganin ido ke bayyana wa kamfanin dillancin labaran reuters cewa akan idansa ya ga yadda jami'an tsaron 'yan sanda a yankin bole da ke tsakiyar birnin addis ababa suka yi awon gaba da mutane masu yawa da suke shigewa bayan sun buƙaci su nuna takardun yankin da suka fito Firaministan ƙasar Habasha Abiy Ahmad ya sanar da cewa ana ƙoƙarin mayar da habasha kamar libya da siriya amma wannan ƙoƙari ba zai cimma nasara ba kuma gwamnati za ta yi nasara kan gungun 'yan ta'adda a ƙasar Firaministan Habasha Abiy Ahmad ya yi furuci da cewa gungun 'yan ta'addan ƙasarsa sun ƙi rungumar shirin dakatar da buɗe wuta sakamakon haka suke ci gaba da ƙaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan yankunan Amhara da Afar. A gefe guda kuma mahukuntan ƙasar Habasha sun bayyana cewa jiragen saman yakin gwamnatin ƙasar sun ƙaddamar da hare-hare kan sansanin sojin ƙungiyar 'yan awaran Tigray People's Liberation Front da ke arewacin ƙasar. Ƙasar Amurka ta shawarci 'yan ƙasarta da su nisanci tafiya kasar habasha saboda tashe-tashen hankula a kasar da rashin hanyoyin sadarwa da yiwuwar bullar ayyukan ta'addanci musamman sace mutane a kan iyakokin kasar wannan gargaɗi kan nisantar tafiya zuwa kasar habasha ya zo ne saboda kasar ba ta cikin zaman lafiya gami da bullar taɓarɓarewar matakan tsaro kuma ga alamu tashe-tashen hankula sun ƙara ƙaruwa gami da rikicin ƙabilanci kuma ga dukkan alamu rikici a kasar zai ƙara yawa har ila yau jakadan kasar amurka a habasha ya bayyana cewa ana ƙara samun bullar taɓarɓarewar matakan tsaro a ƙasar don haka ya kirayi amurkawa da suke cikin ƙasar da su fara shirin ficewa daga cikinta a bangare guda kuma wakilin kasar amurka na musamman a yankin gabashin afirka jeffrey pittman a ranar talata da ta gabata ya gargadi mayakan kungiyar 'yan awaren tigray people's liberation front kan daukan matakin kutsawa cikin birnin addis ababa fadar mulkin kasar habasha ko birnin yana mai shawartar su da su ɗauki matakin gudanar da zaman tattaunawa da gwamnatin kasar domin neman hanyar warware rikicin pittman yana mai jaddada cewa gwamnatin amurka tana cikin damuwa kan taɓarɓarewar matakan tsaro a yankin arewacin ƙasar sakamakon haka take kira ga dukkanin ɓangarorin da suke rikici da juna kan neman hanyar sulhunta tsakaninsu tare da ba da dama wajen shigar da kayayyakin jin kai ga al'ummun da suke tsananin buƙatar tallafi. Babban jami'i mai kula da harkokin siyasar waje da tsaron kungiyar tarayyar Turai Jose Borrell ya bayyana cewa matakin da mahukuntan Habasha suka ɗauka na kwadaitar da jama'a kan ɗaukan makamai lamari ne da zai haifar da yakin basasa a ƙasar. Yana mai cewa kungiyar tarayyar Turai tana cikin damuwa mai tsanani da matakin da gwamnati ta ɗauka na sanar da dokan ta ɓaci a ƙasar. a ɓangare guda kuma gwamnatin ƙasar rasha ta bayyana damuwarta kan samun bullar matsalolin tsaro a ƙasar habasha sakamakon haka mai magana da yawon ma'aikatar haƙoƙin wajen ƙasar mariya zaharoba a taron manema labarai da ta gudanar ta yi kira ga bangarorin da suke rikici da junansu kan ɗaukan matakin dakatar da faɗa da makami tare da komawa kan teburin neman sulhunta juna cikin hanzari tuni da ma kungiyar fafutukar 'yan tolardin tigray ta kasance tana da karfin fada a ji a harkar siyasar habasha tsawon lokaci amma bayan da abiy ahmad ya dare kan karagar firaministan kasar a shekara ta 2018 aka fara samun tsama tsakanin bangarorin biyu musamman bayan da abiy ahmad ya zargi tsohon firaministan kasar da manyan jami'ansa da hannu a barnata dukiyar kasa da cin zarafin dan adam kuma ya dauki matakin tsige wasu manyan 'yan siyasar lardin lardin tigiri daga kan mukamansu na gwamnati ciki har da shugaban hukumar leƙen asirin kasar kuma babban jami'i a kungiyar tigray people's liberation front inda ya tsere zuwa lardin tigray kafin jami'an tsaron kasar su cafke shi domin gurfanar da shi a gaban shari'a lamarin da ya mayar da 'yan siyasar lardin tigray saniyar ware tare da ƙara kamarin dambarwar siyasa su da firaminista abiy ahmad har ila yau matakin da firaminista abiy ahmad ya ɗauka ayyuka na ƙoƙarin haɗa kan gamayyar jam'iyyu mai mulki a ƙasar ta hanyar yin watsi da batun ƙabilanci lamarin ya fuskanci rashin amincewa daga ƙungiyar Tigray People's Liberation Front bayan na rikici tsakanin gwamnatin Habasha da 'yan awaren ƙungiyar Tigray People's Liberation Front ya sake kunno kai sakamakon matakin da al'ummar lardin Tigray ta ɗauka da yin gaban kanta na gudanar da zaɓe bayan da gwamnatin Abiy Ahmad ta jinkirta gudanar da zaɓuka a sassan ƙasar saboda bullar annobar cutar corona don haka hukumar zaben kasar ta yi watsi da sakamakon zabukan lardin tigray tare da daukansa a matsayin maras halacci hakanan gwamnatin abi ahmad ta zargi wasu tsagerun kungiyar fafutukan yanto lardin tigray ta tigray people's liberation front da kai hari kan sansanin sojin gwamnatin tarayyar kasar da ke garin makille fadar mulkin tigray tare da kwasar ganimar makamai lamarin da prime minister abi ahmad ya fassara shi da shi. shirin bijirewa gwamnatin tarayyar kasar duk da 'yan siyasar lardin sun kore hannun kungiyarsu a hannu a kai harin sojin kan sansanin rundunar sojin makelle bayan nan furcin da ya fito daga bakin shugaban lardin na tigray debration gebre michel a cikin watan agustan shekara ta 2020 cewa ba za su taɓa wa wani mutum da ke da niyyar murkushe musu haƙƙi ba wanda suka gudanar da domin dominsa da nufin gudanar da harkokinsu da samun 'yancin kai ba wannan furuci ya ƙara zama babban barazana ga gwamnatin tarayyar ƙasar sakamakon haka a farkon watan oktoban shekara ta 2020 gwamnatin tarayyar ƙasar ta yanke alaƙa da lardin tigray kuma majalisar dattijai da na wakilan ƙasar suka kada ƙuri'ar dakatar da duk wani tallafin kuɗaɗe da ake gabatarwa lardin kuma kyautata alaƙa da gwamnatin habasha ta yi da ƙasar eritrea ya kara fusata shugabannin lardin tigray sakamakon da daɗaɗɗiyar gaba da ke tsakanin lardin da ƙasar eritrea musamman kasancewar ɓangarorin biyu sun haɗa kan iyaka kuma a shekara ta 1998 zuwa 2000 an samu bullar yaƙi tsakanin ƙasashen biyu saboda rikicin kan iyaka kuma har zuwa wannan lokaci ba a kai ga warware rikicin kan iyakar ba iyaka dai firayim minista abiy ahmad ya gabatar da hanyoyin gudanar da sulhu da zaman lafiya a tsakanin ƙasashen masu makwabtaka da juna juna. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a shirinmu na gaba inda za ku ji mu ɗauki da wani shirin na daban, ku huta lafiya. Shirin wurin masu saurare shine shirin nan naku da zai zo muku wanda Hassan Barka zai gabatar. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tehran da ke baku damar tofar albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullun har ma da sada zumunci. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. assalamu alaikum wa rahmatullahi kai gaisuwa da fatan alheri mai yawa a gare ku ni ne abubakar lawan daga nan lawandi diriya. wato shugabanni yanzu ta kansu suke ba ta talaka ba yanzu za su ɗauko a lokacin siyasa su zo su ce mana kaza ya yi kaza kara da kiyashi wunduwa ya bai ai za muku kaza kawai da kowa ya hau mulki aka rantsar da shi sai ya nemi inda ake taron kasashen tura a rinka hawa jirgi ana tafiya yawo wannan babu ci gaba a cikin harkar nan assalamu alaikum ni ne na kula abubakar daga lawan D Assalamu alaikum rahmatullah sashi Hausa na biyu ce Iran. A magana abubuwa manja Bola daga nan karamin kwama Mabola jihar Adama tare Najeriya. Ina ba gwamnatin ƙasa ta Najeriya shawara da cewa a sakamakon tangarda da aka samu na damina da rashin isasshen ruwa hakan ya haifar da rashin cikakkiyar abinci ko in ce cimaka. A saboda haka yana gira da ita gwamnati da ya kamata a ce ta faɗaɗa harkar noman rani ta yadda za ta mai mai gurbin abincin da aka rasa a wannan damina da take shirin ficewa a muna fata gwamnati za ta taimaka manomanmu masu noman rani marasa karfi assalamu alaikum mure biyo a hausa da fatan kuna lahiya eh, mu surveillance sp benam zallar niger dangance da wannan taron da aka yi na busa kan eh, matsalar muhalli da ake a cikin glasgow a london ingila muna fatan allah sa magabata na duniya su kalli kasashe masu karamin karfi kamar su niger da sauransu ba dan gaskiya akwai matsaloli yanzu kaga damuna bana ta zo da latti aka fara ruwa kuma ya tsaya bai yi da saba gashi nan dai yanzu bana a niger alhamdulillah wajen abinci kawai sai dai an kama insha Allah to wannan ɗaya ne daga cikin matsalar muhalli da ake tantamnawa daga shi a ingila Allah ya mana mahuta daga Moshanuhu Surveillance SP Benam Zandar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na biyu ya eh, wasu barkan mu da haka mai magana da Yando daga jamhuriyar Nijar. Eh, ra'ayina yau zai tafi ne dangance da tattaunawan da ake yi da jamhuriyar musulunci ta Iran kan makamashin ta na nukiliya wanda kasashen yammacin duniya da Rasha da China suke magana a kai. To muna fatan dai su kasance kasashe masu yancin kansu wanda kada su ce sai sun jira. Amerika ta shigo cikin wannan tattaunawa sannan za ta zama ta tattaunawar da majalisar ɗinkin duniya za ta amince da ita muna fatan su tsaya su mai da kansu ƙasashe yantacci masu yanci wanda daina da kasan amerika tana musu yawo da hankali ko ta nema duniya tana yawo da hankalin duniya kan cewa idan ba ita ta shiga cikin abu ba abin to bai tabbata ba. assalamu alaikum sashen hausa na ta Iran mai magana isu ne madatte da magaram jamhuriyar nijar zan tsokaci a dangance da taron da yan hula hula suke a jamhuriyar nijar ganin cewa sun fafutuka a kan gwamnati ta bar su sirkin zanga-zangar lumana a dokance to gaskiya wannan hakan shine mafi alheri ga mulki na demokarasiya kenan yau idan aka ce an hana zanga-zangar lumana a dokance kenan babu demokarasiya a kasar mu Nijar mu kuma mulkin demokrasiya muke da fatan gwamnatin wannan za ta yi kokari ta ga ta kyautata wa 'yan farar hula domin ta biya musu bukatunsu akan abin da suke nema na a bar su idan ta kama yin zanga-zanga ta lumana su yi domin su kasashe da suka ci gaba da zanga-zangar lumana idan aka yi abin da bai kamata ba shine wannan gishirin demokratiya na gode biyu assalamu alaikum wa rahmatullahi gidan rediyon iran to a yau ina son ne ku bani dama domin in kira ga mai girma gwamnan jihar kebbi sanata atiku bagudu da ya taimaka wannan titin da aka faro mana a cikin garin maiyama da ke jihar kebbi da yake tituna ba su da kai karshen gari ba muna samun matsala ambaliyar ruwa da fatar za a ɗauka kwaran mataki domin kawar da wannan abin na gode kware gidan rediyon iran sunana ɗaya mai kwamfuta mayyama lokal government kebbi najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen Hausa na BOH da ke Tahiran suna na Sanusi Madatai da magaram jamhuriyar Nijar. Wannan rana na shigo shirin ne domin in yi lale da marhaban zuwa ga sabon gwamna na jihar da magaram. Muna ma wannan gwamna fatan alheri ta fatan ya shigo wannan jiha ta zandar a da niyyar aiki muna masa fatan haka da fatan kuma zai tsaye aiki tukuru da gaskiya yadda al'umma sandar za su yi yaban shi fiye da sauran gwamnonin baya da suka shuɗe muna mashi wannan fata nasara wato Lawal Ahmadu Madugu muna fatan zai aiki wa al'ummar da magarmin da ba za su manta da shi ba ko bayan shuɗewarsa da fatan za ku tashi lafiya rediyo ta hiran suna na sanusi maɗatai da magaram jamhuriyar Nijar na gode. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na bos sunana salihu sani dan keta cikin jihar tawa jamhuriyar niger to ina ma sabon gwamna na jihar tawa barka da zuwa sannan kuma ina roƙon allah ya sa kamar yadda wanda suka gabace shi suka yi aiki shi ma ya aiki tukuru don saboda jihar mu ta bunƙasa ta ƙasar mu gabaki ɗaya sannan kuma ina ma kowa da kowa da bunƙasa da fata alkhairi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ni ne naku yunusa musa ne daga nan kwarnaka jihar maradi to ina muku godiya da wannan hilin na ra'ayi da kuke ba mu inda ra'ayi na a yau da ya danganci ga harka tsaro ce a ƙasar mu niger musamman yankin talibiri tsaro ya taɓarɓare a yankin talibiri sannan kuma abu ne wanda ya kamata a ce mayyanmu sun san da shi eh sun san da shi amma kuma a abin ya ci ya canyewa to yana kuma addu'a da Allah ya kawo mana saukin wannan taɓarɓarewar tsaro ta ƙasarmu Nijar. Shi ne naku Yunusa Musa na gode. Assalamu alaikum jamhuriyar musulunci Tehran sunana Kadoro Diga Gadan Fulani Ward shugaban kungiyar Dalkairi muka zo rashin jihar Baushin Najeriya. Hakika matsalar tabarbarewa tsaro a kasa ta Najeriya ya zama ruwan dare gama duniya. Ina kira ga can na musulmi albarkar wannan watan da muke shiki na watan maulidi ya kamata mu dage da addu'o'i domin Allah ya kawo mana ƙarshe waɗannan matsalolin da suke faruwa musamman ma a jihohin kaduna zamfara yobe borno kebbi plateau da dai sauran jihohin muna roƙon allah ubangiji ya kawo mana dawwamammen zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasashen mu na afirka da ma sassan duniya baki ɗaya ra'ayina ta kashi rediyo jamhuriyar musulunci tehran mai magana kadoro diga dan fulani shugaban kungiyar da alkhairi muka zo jihar bauchi. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu radio ta haramun musulunci suna na shugaba iliya kanti da shayi garkin dora ina so yi aikaci dangance da ga shigarwa sanyi-sanyi da muke ganin alama shi insha Allah to muna kira dai ga magidanta ko kuma ce mata iyayen gida kasar kabarin ashana kan idan yara ko kuma a bar yara jikin tukunyar ruwan tumame da sanyin nan ko kuma wata mai tuya a cikin gida gida yara su kewayeta domin suna jin ɗimin wutar wannan to shine muke kira da harka kai zuciya nesa dai ana wa yara gargadi ko kuma ta gargadi kuma kai ma mai shan sigari in ka kashe in ka shanye sigarin ka ka kashe ka ajiye yawwa kar ka bar ta ko masu shayi a dawa saboda gobarar daji to ina muku fatan da rediyo taron musulunci na iliya mai shayi garkin daura da fatan za ku ta lafiya. assalamu alaikum sashen hausa radio iran lawan alhaji abbali a gadar jamhuriyar nijar to da muna godiya da damar da kuke bamu muke bayyana ra'ayukanmu akan abubuwa daban-daban da ke faruwa a sassan duniya yau ra'ayina zai tafi ne akan 'yan bindigan najeriya da ake neman gwamnati ta fito ta ayyana su a matsayin 'yan ta'adda gaskiya wannan abu ne wanda kamata a ce gwamnati ta yi tun bayo ba saboda aika aika da mutanen nan ke yi ba ya kaɗan ba ce in kana masallaci baka tsira ba in kana wajen cin kasuwa hankalinka baya kwance a jihohin da wannan abubuwan ke faruwa kaga kenan dole gwamnati ko ta hito ta ayyana su yan ta'adda ko ma kar ta ayyana su to yan ta'adda ne saboda aika aikar da suke yi tana neman ma ta fice ta boko haram ubangiji Allah ya taimake mu sashen Hausa ina godiya lawan Alhaji Abbali a gadas Niger To ina ga kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je murayoyinsu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya yanzu kuma sai shirinmu na kisoshin rayuwa ta da tahir amin Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stan ko kuma kisoshin salihan bayi na atila shaid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraro a cikin shirinmu da ya gabata mun kawo kissar annabawa guda biyu wato annabi yasa'u alaihi salam da kuma zulkifil alaihi salam inda muka bayyana cewa babu tabbaci a cikin kisoshinsu da suka zo cikin wasu littattafai in banda wa'anda suka zo cikin alkur'ani mai girma da idan allah a yau ma muna ɗauki da kissar wani annabi daga cikin annabawan allah ta'ala daga cikin annabawan bani isra'ila wanda kuma shine annabi uzair salam wanda shi ma allah ta'ala ya kawo sunansa a cikin alkur'ani mai girma inda yake cewa kuma yahudawa suka ce uzairu dan allah ne kuma nasara suka ce masihu dan allah ne wancan zancensu ne da bakunansu suna kama da maganar wa'anda suka kafirta daga gabani allah ya la'ance su yaya aka karkatar da su cikin suratu tauba ta talatin amma kisar annabi uzair wanda allah ta'ala ya kawo cikin suratul bakara har ya kare ta bai ambaci sunansa ba sai dai ya kawo labarin wani mutum wanda yake tafiya kan jakinsa sai ya zo wucewa ta wani gari wanda ya zama kufai sannan ya fara tunani ta yadda allah ta'ala zai raya wa'anda suka mutu a wannan garin bayan sun zama ƙasusuwa rudugaggu kamar da yadda yake cewa cikin wannan ayar inda allah ta'ala yake cewa ko kuwa wanda ya shuɗe akan wata alƙarya alhali kuwa tana wofintacciya ya ce yaya allah zai rayar da wannan a bayan mutuwarta sai allah ya matar da shi shekaru ɗari sannan ya tayar da shi ya ce nawa ka zauna ya ce na zauna yini ɗaya ko kuwa rabin yini ya ce a'a ka zauna shekara ɗari to ka dubi zuwa ga abincinka da abin shanka su bai sake ba kuma ka dubi zuwa ga jakinka kuma domin mu sanya ka wata aya ga mutane kuma ka dubi zuwa ga ƙasusuwa yadda muke motsar da su sa'an nan kuma mu tufatar da su da nama to a lokacin da abin ya bayyana a gare shi ya ce ina sanin cewa lalle allah akan dukkanin kome mai iko ne cikin suratul bakara aya ta 259 kamar yadda ya zo cikin wannan ayar allah ta'ala ya kashe annabi uzair alaihissalam shekaru 100 a garin sai ya sake ta da shi bayan ya ta da shi sai aka tambaye shi shin ka san dadewa da kai a nan sai ya ce sai ya ce wasu sa'o'i ne ko kuma ne ɗaya sai aka ce masa ka zauna shekaru ɗari kamar yadda ya zo cikin aya kuma allah ya tabbatar masa cewa yana da ikon yin komai don haka da farko ga abincinsa wanda ke saurin lalacewa amma allah ya kiyaye shi shekaru ɗari ba tare da ya ɓaci ba ko ya lalace kai ba tare da ya yi sanyi ba ma idan an ɗauki kissar da take cewa abincin nashi wanda aka dafa ne sai ya nuna masa yadda yadda yake tada matattu ta yadda ya tayar masa da jakinsa a gaban idonsa yana ganin allah ta'ala yana tattara ƙasusuwarsa da namansa har ya haɗa jikin ya sake hura masa ruhi a jikinsa ya tashi a nan ya sami sakankancewa allah ta'ala yana da iko kan komai kuma zai tada matattu a ranar kiyama ya yi masu hisabi akan ayyukan da suka aikata a nan duniya wata tambaya a nan ita ce wato annabi uzair alaihissalam ya yi shakkan allah zai tada matattun ranar kiyama ne wannan ba haka ba ne amma dai ya yi mamakin yadda allah zai tayar da allah zai tayar da wa'annan matattu ne shi yasa allah ta'ala ya yi masa wannan jarabawar ya kuma sanya shi aya ga sauran halittu hadisai masu inganci daga imam ali da abi talib a.s. da kuma imam sadiq a.s. sun tabbatar da cewa uzairu ne allah ta'ala ya kashe na shekaru ɗari sannan ya ta da shi wasu kuma sun ce ai halluru ne wasu malaman kuma sun ce yawo ne wallahu alam sai kuma batun abincinsa wasu sun ce ba dafaffen abinci ba ne a'a sai dai 'ya'yan itatuwa ne wa'anda suke saurin ɓaci suka yi shekaru ɗari ba su lalace ba sannan sai garin da abin ya auku kuma wasu malaman sun ce ai baitul muqaddasi ne bayan da buktu nasar ya rugurguza shi banda haka yahudawa suna girmama uzair salam don bayan da sarki kaurash na farisa ya kwace iko da babil uzair salam ya je ya buƙace shi da ya kubutar da bani isra'ila daga bauta kuma ya amince da hakan sannan bayan haka ya rubuta musu a taura wanda kafin haka ya ɓace daga hannunsu masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. To da ƙarshe bari mu ƙarƙare shirin namu da shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau.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 sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ƙungiyar tarayyar turai ta yi tofin alatsi ne kan juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙasar sudan tare da barazanar dakatar da taimakon kuɗaɗe da take wa ƙasar matuƙar sojojin ƙasar ba su hanzarta mai da madafin iko ga gwamnatin fararen hula ba a ƙarƙashin gwamnatin riƙon ƙwarya ta haɗaka ba babban jami'i mai kula da harkokin siyasar waje da tsaron kungiyar tarayyar turai jose borrell ya yi gargadin cewa da sunan kasashe 27 membobi a kungiyar tarayyar ta turai ba za su amince da duwata dabarar rusa shirin komawa kan tafarkin dimokuraɗiyya a ƙasar sudan ba tare da jaddada ɗaukan matakin hanzarta dawowa kan tafarkin da ake tafiya a kai a ƙasar kuma rashin yin hakan zai sanya ƙungiyar tarayyar turai ɗaukan matakai masu tsanani kan ƙasar sudan ciki har da dakatar da taimakon kuɗaɗe ga ƙasar a wasu kiraye-kiraye da suka fito daga majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar turai da kuma ƙungiyar tarayyar afirka sun jaddada yin kira kan hanzarta sakin firaministan sudan a ƙarƙashin gwamnatin Kwankwariyar ƙasar abdullah hamdok da dukkanin 'yan siyasa da aka kama bayan juyin mulki a ƙasar kamar yadda gwamnatocin ƙasashen faransa da Birtaniya suka yi tirda juyin mulkin da aka yi a sudan suna jaddada yin kira kan baiwa gwamnatin abdullah hamdok damar ci gaba da gudanar da ayyukan makaranta hakanan kungiyar tarayyar turai ta jaddada sakin jami'an gwamnati rikon kwarar kasar da aka kama tare da kira kan nisantar duk matakin zubar da jini a kasar tana mai jaddada goyon baya ga gwamnati rikon kwarar kasar a matsayar gwamnatin da ta fi taka gani a lokutan da suka gabata a kasar hakanan tawagar kungiyar tarayyar turai a birnin hartun fadar mulkin kasar sudan da ta hada da tawagar kasashen amurka da birtaniya norway da switzerland sun jaddada matsayinsu na yin riko da hambararriyar gwamnati rikon kwaryar kasar karkashin firayim minista abdullah hamdok a matsayar halittacciyar gwamnati rikon kwarya a sudan kamar yadda suka jaddada daukan matakin sakin dukkanin fursunonin siyasa a tsohuwar gwamnatin firayim minista abdullah hamdok matsayar kasashen duniya duniya gami da kungiyoyin ƙasa da ƙasa sun yi hannun riga da matakin da shugaban majalisar mulki a gwamnatin rikon ƙwaryar sudan general abdul fatah al burhan ya ɗauka na gudanar da juyin mulki a ƙasarsa tare da kame fararen hula da suke cikin gwamnatin rikon ƙwaryar ƙasar musamman firayim minista abdullah hamdo da jami'an gwamnatinsa gami da kafa dokar ta ɓaci a ƙasar a nata bangaren kasar amurka a ta bakin wakilinta na musamman a yankin gabashin afirka jeffrey piltman ta kwadaitar da shugaban rundunar sojin sudan general abdul fatah al-burhan kan sake dawo da gwamnati rikon kwarar kasar wannan kira na amurka yana zuwa ne bayan da rikicin siyasar kasar sudan ya shiga mako na biyu kuma babu wata alamar mafita domin warware rikicin tsakanin rundunar sojin sudan da kungiyoyin fararen hula da suka doge kan rashin amincewarsu su da matakin juyin mulkin soji a kasar kamar yadda haɗin gwiwar ƙasashen amurka da norway da kuma birtaniya suka fayyace cewar matuƙar rundunar sojin sudan ta amince da dawowar firayim minista abdullah hamdo kan mukaminsa to a shirye suke su koma kan tsarin gudanar da taimakekeniya da ƙasar sudan tun a ranar 25 ga watan oktoban da ta gabata ce rundunar sojan sudan ƙarƙashin jagorancin babban kwamandanta general abdul fattah al-burhan ta gudanar da juyin mulki a ƙasar tare da killace firaministan ƙasar abdullah Hamdu a gidansa gami da tsare wasu daga cikin ministocinsa lamarin da ya sanya ƙasashen turai dakatar da taimakon kuɗaɗe da suke baiwa ƙasar sudan wasu kafafen watsa labarai sun bayyana cewa wakilin kasar amurka na musamman a yankin gabashin afirka jeffrey filtman ya koma birnin khartoum fadar mulkin sudan da nufin neman hanyar warware rikicin kasar a kwanakin baya dai jeffrey pittman ya soki shugaban rundunar sojin sudan abdulfatah al-burhan da mukarrabansa a wata ganawa da ya yi da manema labarai yana mai cewa shugaban rundunar sojin sudan abdulfatah al-burhan da magoya bayansa sojoji sun ha'inci al'ummar sudan da kokarin hana su kaiwa ga tafarkin dimokuraɗiyya ta hanyar lumana jeffrey putman ya kuma zargi shugaban rundunar sojin sudan abdul fatah al-burhan da ha'intar juyin juya halin sudan da aka gudanar a shekara ta 2019 a zantawarsa da gidan talabijin na cnn na kasar amurka pittman ya bayyana cewa general burhan yana son dawo da sudan zuwa ga tsarin tsohuwar gwamnatin kasar ce kuma abu ne da ba zai taɓa yiwuwa cikin sauƙi ba jeffrey pittman yana mai jaddada cewa 'yan gwagwarmayan sudan ba za su taɓa kyale sojoji jirgi su sake ma mai madafin ikon kasar ba kuma general abdul fatah al yana fuskantar matsin lamba a halin yanzu haka a zanga-zangar al'ummar kasar baya ga kasashen yanki da sauran duniya Pittman ya kana da cewa Burhan da Hamidati ba su taɓa nuna masa za su ɗauki wannan al'amari da hannunsu ba musamman ɗaukan matakin rusa majalisar ministocin ƙasar ta hanyar juyin mulki. Pittman yana nuni da yadda batun juyin mulki a Sudan ya fusata al'ummar ƙasar tare da shirya zanga-zangar kalubalantarsa. Jami'in diflomasiyan ƙasar ta Amurka ya bayyana cewa ƙasashen da suke da ra'ayin kafa mulkin soji mai ƙarfi a fili yake ba za su iya maye gurbin ƙasashen kasashen duniya da cibiyoyin hada-hadar kudaden kasa da kasa wajen tunkarar matsalolin tattalin arziki irin wacce sudan take fuskanta ba don haka babu inda sudan za ta fice daga matsalolin da take ciki sakamakon komawa kan tsarin mulkin soji kamar yadda jaridar washington post ta kasar amurka ta buga labarin cewa gwamnatin joe biden ta sanar da dakatar da kudade dalar amurka miliyan 700 da ta ware domin taimakawa kasar sudan a ƙarƙashin shirin taimaka mata kan shirin ta na komawa kan tsarin dimokuraɗiyya a gefe guda kuma jeffrey pittman yana jaddada cewa yana mai jaddada cewa dukkanin bangarorin soji da fararen hulan sudan sun bayyana dattaku a lokacin zanga-zangar gama gari musamman a ranar asabar da ta gabata a birnin khartoum lamarin da ke fayyace cewa bangarorin biyu sun fahimci suna buƙatar yin aiki da juna domin neman hanyar komawa kan tubalin gwamnati riƙon ƙwarya da za ta kunshi sojoji da fararen hula pittman yana mai jaddada samar da gwamnatin haɗin gwiwa da ta kunshi sojoji da fararen hula a sudan tare da sakin duk jami'an da ake tsare da su gami da dawo da ayyukan gwamnati rikon kwarya a kasar. yana mai cewa ba zai yiwu sojoji su ce su ne za su zaɓi irin fararen hula da za su gudanar da aiki da su ba kamar yadda fararen hulan ƙasar ba za su ce su za su zaɓi irin sojojin da suke son gudanar da aiki da su ba babbar bukata ita ce samun haɗin kai da fahimtar juna gami da tarayyar dukkanin ɓangarori a fagen ci gaban ƙasar bayan janaral burhan ya sanar da juyin mulki a sudan ya yi furuci da cewa sudan tana cikin halin tsaka mai wuya a halin yanzu musamman hatsarin rabuwar kai da tsananin sabanin siyasa da suke matsayin babban bala'i ga makomar kasar a nan gaba yana mai nuni da cewa za a kafa sabuwar gwamnatin kwararru masana makaman aiki da kishin kasa da za su jagoranci kasar har zuwa lokacin zabuka a watan yulin shekara ta 2023 tun bayan sanar da matakin da sojoji suka ɗauka a sudan a ranar litinin ta rusa majalisar shugabancin rikon kwaryar kasar shugaban majalisar shugabancin sudan general abdul abdulrahman al-burhan kuma babban kwamandan sojin kasar ya jaddada aniyar sojoji na mutunta dukkanin yarjejeniyoyin da aka cimma a kundin tsarin mulkin kasar a lokacin gudanar da gwamnati rikon kwaryar kasar amma ya sanar da batun jinginar da yin aiki da wasu ayoyin dokan kasar ciki har da tsige gwamnonin jihohin kasar tare da daukan alkawarin ci gaba da kula da harkokin kasar domin gudanar da zabuka a kasar da nufin komawa kan tsarin dimokuraɗiyya a nasu bangaren kungiyoyi da jam'iyyun siyasa da suke adawa da juyin mulki da sojoji su gudanar a sudan sun bayyana cewa har yanzu jami'an gwamnati rikon kwarya da aka rusa ta hanyar juyin mulki su ne wakilan gwamnatin sudan masu halacci a kasar kamar yadda bayanin ma'aikatar sadarwar kasar ƙarƙashin haɓararriyar gwamnatin rikon kwaryar sudan ta sanar da cewa duk wata doka da kuduri da gwamnatin mulkin sojin kasar ta fitar bayi da halacci kuma bayi kan dokar kasa a nata bangaren kungiyar tarayyar afirka ta fitar da bayani mai kaushi kan batun dokar ta ɓaci da rundunar sojin sudan ta kafa tare da nuna rashin amincewa da duwani batun juyin mulki a ƙasar gami da dakatar da sudan a matsayin memba kungiyar har sai ta dawo kan yarjejeniyar haɗin gwiwa tsakanin fararen hula da sojoji ƙarƙashin gwamnati rikon ƙwarya da aka kafa bayan kifar da gwamnatin umar hassan albashir a watan afrilun shekara ta dubu biyu da tara nufin gudanar da zabuka a ƙasar bayan cika cikan wa'adin gwamnati rikon kwarya da nufin komawa kan cikakken tsarin dimokuraɗiyya a sudan masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin nam ya kawo jiki a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a shiri na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya tuma saurare duka duka iya abin da suka na a cikin shirin amma da kana sauran dakikoki ga takaitattun labarai Ƙasar Iran na da uranium mai nauyin kilogiram 25 daga cikin kaso 60 cikin 100 ta tace. Kakakin hukumar kula da makamashin nukiliya na kasar Iran, Behrus Kamalvandi, da yake bayani a bayan bikin baje kolin kayayyaki na sauran da Iran ta samu a shirin nukiliya a yau Juma'a. Ya faɗi cewa matakan da Iran ta ɗauka wajen rage kaifin tahunkumin da aka gaba mata ya ba hukumar damar ci gaba da gudanar da ayyukan ayyukanta cikin nasara. A ranar 1 ga watan Disambar shekara ta 2020 'yan majalisar shawara ta kasar iran suka kada kuri'ar amincewa da dukkan rinjaye game da shirin da hukumar ta gabatar musu da ya bukaci ta jingine aiki da wasu yarjeniyoyi da aka cimma a tunawar da ake yi kan shirin ta nukiliya a shekara ta 2015 da ake kira da jcpoa tuni dai kasar amurka ta jinye daga tattaunawar lokacin mulkin donald trump a ranar 8 ga watan mayun shekara ta 2018 sai dai sauran kasashen turai da ake taunawa da su sun ci kasancewa a ciki hakakin ya ce bisa dokar da masar ta amince da ita ta buƙaci hukumar nukiliya ta iran da ta rage akalla kilogiram 120 na kashi 20 cikin ɗari ta cin ranar a duk shekara inda yanzu haka abin da take ajiye da shi ya zarta kilogiram 210 ƙasar nijar ta sanar da zaman makoki na kwana biyu daga yau juma'a bayan kashe mutum 70 rautanni da ke fitowa da ƙasar nijar sun bayyana cewa shugaban kasar muhammad bazum ya sanar da zaman makoki na kwanaki biyu daga yau juma'a bayan da wasu da ake zargi masu ikirarin jihadi ne suka kashe kimanin mutane saba'in an kai yarin ne a yankin da ke kudu maso yammacin kasar da ke kan iyaka da kasar mali ya rutsa da wani magajin gari da kuma shugaban wasu dakarun sa kai yanzu haka dai ana ci gaba da bincike wajen gano wasu mutane da suka tsere yanzu haka dai ana ci gaba da bincike domin gano sauran mutane da suka tsere da ransu sai dai zuwa yanzu babu wata kungiya ta fito ta ɗauki nauyin kai harin rahotanni sun nuna cewa sun kwashe gawakin 'yan uwansu da aka kashe a batakashin jamhuriyar nijar dai na fuskantar harare daga masu ikirarin jihadi a ta da mali da burkina faso da tarayyar najeriya a wannan shekarar kawai sama da mutane 500 ne aka kashe sakamakon irin waɗannan hare-hare da rikice-rikice a kudu maso yammacin kasar. Ƙungiyar Hezbollah ta yi kira ga ƙasar Saudiya ta nemi afuwar al'ummar Labanan. Sheikh Na'im Qasim, mataimakin sakataren ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar Labanan, ya faɗi cewa ƙasar Saudiya tana cikin damuwa saboda ta kasa juya a akalar 'yan siyasar ƙasar Labanan. Duk da makudan kuɗaɗe ta kashewa a ƙasar ga magoya bayanta, ya faɗi cewa ɗaya daga cikin dalilan da suka jawo rikice-rikicen baya-bayan nan na ƙasar Labanan shine saboda ƙasar Saudiya ba ta iya rufe mummunan asarar da ta yi ba a yankin. don haka ta zaɓi kunna wutar yaƙi a ƙasar domin ɗaukar fansa ya ce ƙasar bana mai cin gashin kanta ne kuma za ta ci gaba da kiyaye alaƙa ta da ƙasar saudiya sai dai ba za ta amince ai mata katsa london a cikin harkokin gidanta ba wannan lamarin yana zuwa ne bayan da ministan sadarwa na ƙasar labanan george kurdish ya kira da a kawo ƙarshen yaƙin da saudiya ke yi a ƙasar yaman wannan ya sa ƙasar saudiya ta fusata ta janye jakaranta daga beirut ita ma kasar lamarin ta yi wa jakadar nata kiranye da ke birnin riyad yayin da ita ma haɗaɗɗen dawar larabawa da kuwait da bahrain suka bi sauran saudiya wajen yi wa jakadunsu kiranye da ke kasar ta labanan to ma saurare saboda lokacin da aka ɗiro mana ya kawo jiki zan jalin zamun shirin a nan a biyo mu a shiri na gaba domin jin buɗe kun sabon shirin amma kafin nan amma adin wani suka tallafa shi ne ya kammala ni ma dugun shirin na kicin zuma lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafin mu na yanar gizo domin ci gaba da biyan shirye da muke yadawa wato www.hausatv1.ng